ya suna malam sunana abdulkadir wanda aka sani da alhaji masta tun wajen karfe biyu ake yin wannan ruwa gadon nan yadda aka yi ta ruwan bai taba shafewa kamar haka ba tunan kana ganin yadda ke ta ambaliya yana tunkuru kamar zai rushe gidajen mutane allah ubangiji ya sa mu fice lafiya daya daga cikin mutanen da na iske a gefen wata gada da igiyar ruwa mai karfin gaske ke kwarara ta karkashin ta unguwar karkasara titin malam ino dutse da ke kusa da asibitin koyarwa na malam aminu kano wannan dai shine karo na farko da ruwan sama ya yi ambaliya kuma ya mamaye kusan dukkanin unguwanni da titina da ke birni da kewayen kano a damunar bana unguwannin da lamarin ya yi kamari sun hada da zango da zage da ɗorayi da ƙofar mata da hotoro da rukunin gidaje na kundila da ke zaria road sai dai hukumar kwana-kwana ta jihar kano mai ba da ɗaukin gaggawa a lokutan bala'o'i ta danganta lamarin da toshewar gudanar ruwa kamar yadda mataimakin daraktan ayyuka a hukumar alhaji kasim musa ya shaida mun ta wayar tarho amma ya ce rahotannin farko-farko da ke hannun hukumar sun tabbatar da cewa babu salwantar rai ko kuma rushewar gidaje sakamakon ambaliyar baya ga sababa cunkoson ababen hawa da kafewar motoci a cikin ruwa mamakon ruwan ya haifar da cikas ga hada-hadar sallah a kano da ake yi domin murnar kammala ibadar ramadan na rasa haratu na je unguwa uku ne gidan da yan uwa muka je ga kuma ruwa ya jike shi wallahi kuma gashi ba mata za zamu je gida ruwa ya taba jika shi kwa a gaskiya ruwa bai taba jika ni kamar wannan ba na Aisha Sani na je unguwa kuma kaddara ta dauka ni na fada ruwa ga na gona hatta kai na guda daya fati gashi sauran guda daya saura guda daya haka nake tafiya kafin je gida ba inda na je saboda dalilin wannan ruwan da aka yi wurare da yawa na tsara zan je to amma kuma dalilin wannan ruwa dole an hakura ko ba haka bane malam na ga ka jike daga ina kake Allah daga nasarawa rage na je wajen gidan yan uwan mu ne ziyara ka gama ziyara ko kuma ruwa ka gani a hanya da ya dara na je dai ina dawowa ruwa ta raina a hanya da haka ruwa min duka haƙƙi sai dama dai hukumar kula da yanayi ta najeriya tare da ma'aikatar muhalli ta tarayya sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar a sami ambaliyar ruwa a wasu jihohin tarayyar najeriya a kwanakin farko na watan agusta da muke ciki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya